salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istanfa bi sunnati ila yawm الدين wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Lallai dukkan luga hakika ne, babu wata luga majal. babu wani majazi a cikinta da giba kai wato kowane kalma hakika ne ga abin da yake nuni a gare shi wannan shi ne zaɓi na shekul islam ibn taimiyya da yi magulla da ɗalibinsa ibn qayyim al-jawziyya wasu jama'a suka bi shi suka bi su ko jama'a suka bi su akan wannan ra'ayi wani tafi jama'a su sadiki su ma sun bi wasu jama'a da suka gabata ra'ayi na uku bambantawa maganar Allah ba majazi a cikin zafi masu wannan ra'ayi maganar Allah duk maganar Allah hakiki ne domin maganar Allah duka shi gaskiya ne a yi haka nan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam duka gaskiya ne idan saha al-lafaz idan ya inganta daga manzon Allah da lafazi cewa lalle annabi ya faɗa shi ma hakiki ne ba majas a cikin sa domin shi ma kamar maganar Allah ne yadda ba majas a cikin maganar Allah haka da ba majalis cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wa man fi wasalika fa fi majalis abinda ba wannan ba a cikin akwai majalis wa hujjatu kana wai maganar manzo Allah babu maganar Allah babu sai dai sauran maganar mutane akwai majalis a ciki wa hujjatu ha'ula'i yaqulun hujja wa'annan suna cewa wai innal majaza alamat al wato wai lalle majaz daga cikin mafi girman alaman shi daga cikin mafi girman alaman gane majaz shi ne ingancin a kore shi a gane ingancin a yi a kore shi Sai abin da yake in an faɗi na kake kore shi shi ne majaz kama a ce wannan teku ne za ka yi cewa wallahi na teku ba ne saboda yanzu mutum teku ne za ka yi koyar fito lai ba ta ba ne ina ce kuma na wajen mutum ne wannan kwace wannan zaki za ka ce wallahi ba zaki ba ne saboda ba zaki ba ne hakikatan ko baka duk abin da yake ya inganta a kone shi to shine majalisa kun gane ku وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم wato babu a cikin maganar Allah da maganar manzo abin da yake abin halatta a kore الثابت أن بلفظه wanda ya tabbata a gare shi da lafazinsa wato babu wani izmali na nafi babu wani abu da yake daukar a kore shi a cikin maganar Allah da maganar manzo la yumkin an tanfiya kalamullah baya yiwuwa ka kore maganar Allah in Allah ya riga ya faɗi magana ba za ka iya kore abin Allah ya faɗa ba da eh kamar yadda Allah ya ce an yanqasa فوجد فيها جدارا يريد أن يرتد فأسامه sai shi khidir sai ya samu wani bango wanda bangon na so ya rushe sai ya bi kan da shi yuri an yarda da bangon na nufin ya rushe shi bango na da irada malamai sun ce wannan majaz ne saboda yana da irada bango bango yana da adam ke da irada bangon na so ya rushe bangon shi yake nufin ya rushe sai ba kama sai kadir ya miƙar da bangon kun lura sai eh, to wannan majal ne saboda bango ba shi da irada to kenan za ka yi cewa bango ya nufin ya rushe bayan Allah ya ce bango na nufin ya rushe za ka yi faɗin ka kore shi haka ba zai yi ba hmm. ko filgida gida la aka ko la yi yuridu hanyar ɗansa za ka yi cewa ba la yuri ba an yalƙar gaba lakin ha za ki laya a maili wato ma abutu wannan magana yana hana majazi a cikin alƙur'ani da kuma suna ingantacce domin daga cikin alamar majaz wanda yake bayyanan ne shine ingancin kore shi wala shi a yasin nasiru fi kalamillah babu wani abu wanda yake inganta a kore shi a cikin maganar Allah ko kuma wanda yake inganta a kore shi a maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta gare shi da sa an gano wannan ku so daga babu a ce wai Allah ya ce yuridu an yanka da kai kuma ka ce a la la la la la eh wai la hada kamar ayan nan al qarya al qarya ko al qarya allati kunna fi ya an gane to sai ka ce ai ya zai yi a tambaya alƙarya ba ai an gane to an wannan sai ka ce to ya inganta a kore shi magana Allah zai yi ka ce Allah ya faɗi magana ta ya inganta a kore shi misali to shi ne suka ce to wannan ba zai yiwu ba ba a alƙur'ani zuwa ga wannan ne da yawa daga cikin malamai na hakika suka tafi daga cikin su akwai al-imam ash-shafi'i ra'ayi shi ba majaz a qur'ani Allah ya masa rahama ma abocin littafin adwa'ul bayan lallai shi Allah ya masa rahama imam shafi'i yana da wata risala ya karama sunanta man'ul majaz sun qur'an da karim hana majaz a cikin qur'ani da girma أننا إذا قلنا يمنعه بمنعه بالقرآن sai ga hakika in mun ce an hana shi a cikin Qur'ani wajaba an naqula bi man'ihi to ya zan wajibi mu ce shi ma an hana shi a cikin luga in dai mun yadda an hana shi a Qur'ani to a luga ba wani majaz domin Qur'ani ya sauka da dukkan larabci ne fi madduhiya annahu majaz idan majaz ya hannu idan majaz ya hannu cikin abin da aka yi da awan cewa shi majaz ne to zai kasance ya kasance ainihin an hana shi a cikin wani sama wato halatta ƙarya ga wanda ba Allah da manzansa ba la ya ani annahu la yujadu al-majaz fi kalamihi ba baya nuni cewa ba a samun majaz a cikin maganar su ai Allah da manzansa in har ya tabbata har majaz ya tabbata wato abin da ya inganta cikin wayannan mangalu guda uku Shi ne abin da shekul islam ibn taymiya ya zaba cewa lallai ba majaz a cikin lugan larabci cewa dukkan ainihin kalimat wato dukkan tarkibat kuma dukkan kalmomi suna cikin mahallin sa ne kawai hakikatan ba majaz ba annahu la yasfiu mazluliha fi mahalliha abada domin baya inganta kore abinda suke nuni a gare shi a mahallin shi har abada Wannan shi ne alama na haqiqa Allahu a'lam Thank hmm. you. alfiyatu sayyid kuma ka ga shi da ba ibn da bai shiga tashi akan magana ibn taymiya ba da ibn qayyim in dai ga sabani sabani yayi zafi to yakan da kira ayi ibn taymiya da ibn qayyim shi ban ji albani yayi magana kan wani mujaz ko hakiki ba ba a makiyar magana da yawa ban gani ba gaskiya bismillahi rahman amma shi imamu shaukari a cikin wani littafin shi a cikin tafsir a cikin usul fiqh din shi shi ya nuna akwai majaz kuma yi raddi ga masu cewa ba majazi shi imamu shi imamu imamu shaukari a cikin wannan usul ne usul da fiqh din wannan ya sunan shi a ga da suna da usul da fiqh نعم أو قاله جماعة مختلفة في سند فقال فقاله مختلفة أو قال قاله جماعة مختلفة في سند كما جماعة mabambanta a في سند sun فقال magana. مختلفة faɗe إيشي da siga لها Wato hadisi ne wanda aka samu daga mutane biyu. Kawai sai hada hadisi sai bai da shi na mutum daya Shi ma wannan ana kiran shi idiraji ne shi ma. Kuma gane ba? mutane biyu sun faɗa a hadisi sai ya haɗa hadisin gaba ɗaya sai mai da shi na mutum ɗaya shi ma wannan nau'i ne na idraji wa kullu za mu harramu al sau wa indiyar eh. tafsiru kan sama su wato dukkan wannan gaba ɗaya haramun ne idraji haramun ne a gani haramun ne yin idraji amma wa qadihun kuma mai suka ne ga mutuncin mutum wa indi a tafsiru kan samun a waje na tafsiri akan yi rangwame idan idan idraji na tafsiri in ji imam suyudi wato shi ya magana annabi ne sai ya yi tafsiri a kebe ba tare da ya yi bayani tafsiri ya yi ba to wannan an yi a kan shi ku kama misali a ce kanan nabi sallallahu ya wasallam ya su fi gari hira annabi ya kasance ya tahannas kaga ya tahannas zai roke fasara biyu zai dauke ta hannun yana yin zunubi a shuka gwangira wa iya zina to kuma ya ta hannun zai iya daukan yana nisantar zunubi yana nisantar zunubi a gira to shi ne sai ainihin imamu zuhur ya ce a ta hannun a ta abud yadda ta hannun ake nufi annabi ya ta hannun sigarin hira ai yana bauta a kogon gira sai fasara wannan ta hannun da ta abu wannan tafsiri yayi don dan bashi haka ya Allah sa ya so annabi yana yana zunubi a su gogon ira wa kanu yusirruna ala al-hirq al-azim suna nacewa akan zunubi wanda yake mai girma a gane to zaka wannan idan kalma yana da ihtimal yana da mai hadari sai wani ya fassara shi da sauri saboda kusa da wannan kamar wanda ya fassara bai ce ba bai ce wannan wannan magana na bane ya bambanta shi daga wancan maganar shi da yadda idraji yake shi izraji mai izraji ba ya ta wannan abin da na kawo din nan ba na wancan bane kawai zai haɗa shi ne da hadisin wanda mai ƙarfin ilimin hadisi ba zai gano maganar wani bane a gani malaman hadisi suke gano cewa wannan magana ba maganar wani bane maganar wani ne kamar anal al'aƙim anal al'aƙim allazi la nabiyya ba'dahu kuma wannan idraji ne na Imam Zuhuri, yana yawan yin idraji saboda tafsiri ni ne akifu me ma'anar akifu wanda babu ainihin annabi bayan sai fasara akif da wannan kaga bai ce to kaga duk mai karamin ilimi ne duk magana annabi ne ko iya magana annabi ana al'akif kawai kawai shine abin da annabi ya faɗa allazi la nabiyya ba'dahu magana zuhuri ne kaga wanda bai da ilimin hadisi ne zai ce annabi ya ce an al'aqib allazi la nabiyya ba'du ko ban jirgo to man da shi yau shi tafsiri ne ko shi idraji ne shi ba mana wa man istada minkum an yudina qurratahu inna ummati a yawm al-qiyamah wa la mu'ajjalina min asar al ومن استطاع eh shine idraji duk wanda yake da iko ya tsawaita wannan hasken nasa ya aikata an gane wannan ko a wannan idraji ne shi ma magana biyu guda da ka hmm. tafsiri ne ko ba tafsiri ba ne bayani ne irin da wannan hulba shi da shi ne ka faɗi ma'anan kalma kaza kaza ake nufi a gani na'am أو قاله جماعة مختلفة في سند فقاله مختلفة ko jama'a wanda suka bambanta a cikin sanadi suka faɗi magana a gani to kawai sai ya a haɗe kawai ga mutum da ya faɗa وكل ذا محرم وقابل وإن هي التفسير الذي samun. dukan wannan gaba ɗaya haramun ne ko kowace daga cikin wannan yana sukan ainihin hadisin wa idhi a tafsir qad yusabu a wajen izraji na tafsiri ana rangwame a kan shi babu da bi an yi a ayi fassara ne in ce ba zai kawai a cikin magana ne kawai ana aiki a lajina da biya bado ala lajina da biya bado ba ku a lokaci a gani to amma ko bai tun bai to ai ai wannan ba wannan magana na bane al'aiki a lajina da biya bado wanda ke ya nuna ya shirya cikin hadisi ne sai malaman hadisi sun yi bincike da wahala za su ke gano ga magana annabi ga maganar wani

da wani abu ne wanda ake hali da qur'ani ya hana ni a gani eh da kake eh ita ko ya shi ta magana ne shi magana ya ga wani magana da ta ga ta kunna na azil qur'ani yanzu da wani sai sun yi gabani wannan wani lokacin shi a yanzu a yi a wannan yana ha'anu kuma ce magana shi da ga shi a gani amma wani ne shi magana zuwa سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كذلك اليوم نسال لي مجال الزاد الزاد بن عبد الله نخرج ولا مجال الذكر نعم الموضوع موضوع فالاسم الاول هو المن وقت الاسم اللي نفرقه هو التألم شيء سوكا da ƙaryar mai ruwaya sai hadisi suka da ƙaryar mai ruwaya shi ne maudu'i a yare kuma mai ruwaya ya ƙarya ya jingina zuwa ga annabi ya zama maudu'i wannan kuma inda ma huwa tsariƙu zan alzali hukunci a gare shi da ƙarya wato hanyar zannul galib ne bin jahil da su Da rin jahil da su ana ganin wani ya yi ƙarya ga annabi ne ba wai an yanke hukunci kada an cewa ƙarya ba ne don makaryaci yakan faɗi gaskiya ai makaryaci wani lokaci yakan yi gaskiya lakin li ahli ilmin hadith li hadith eh sai dai su ilimin hadith malamai ga ilimin hadisi suna da wani irin baiwa mai ƙarfi wanda suke bayyana ainihin gaskiya da ƙaryarsa wa inda ma ya umu bi zalika minhu man yakunu isla'i tamman wato wanda yake tsayuwa da gano ƙarya daga cikin malaman hadisi man ya kulu ittila ubu ta tamar shine wanda din kayan da ke zama shakki yana da bincike ne cikin bincike shi da iya gano cewa wani makarici da ƙarya ya maka nabi wadinuhu sahiban kuma ya zama ƙwaƙwalwar shi mai haske ne kuma fahimtar shi mai ƙarfi ne da kuma sani shi da ainihin ƙarinoni da suke nuni akan wannan mutabakina wato tabbatacce ne yana da tabbataccen sani game da wannan kaifa kaifa yau rabbul wadari yaya ake sanin ƙarya wa qadiru rabbul wadari isra'i wa wato akan gano ƙarya da ikirarin da ke kiro ƙarya shi da kanke ce ni na yi ƙarya ga Allah to wani zai mamaki haka to ya za a mutum ce ya yi ƙarya bayan ya kiro Allah ne zai masu bakin sa ya faɗi magana ibn da kike tsiri ya ce lakin sai dai ba a yanke hukunci da haka ne mal an yakuna kadaba wato zai iya ɗaukar ya yi ƙarya a cikin wannan ikirarin ila a cikin wannan ikirarin ya yi ƙarya a ciki magana ya ƙari gina cewa ne shi da kan ya furta cewa na yi ƙarya ga hadisin annabi hadisi gaba ƙarya ne to kila wannan magana da ya faɗa ba ƙarya shi ba ƙarya ne a an a وفهم منه بعضهم أنه لا يؤمن بذلك الإقرار أصلا wani tashin malamai sun fahimci cewa lallai ba a aiki da wannan ikirari ga asali. Wani fi wannan ba shi ne abin da yake nufi ba wa inna ma san kada a zalika wato wannan magana ne da ya ya kore kada ne ya kore yanke da cewa yanke shi gaskiya shi yana ganin ƙarya yayi wato wato yana da yake hukunci tabbas cewa abin da ya faɗa magana annabi ba ne ba bin lizinta baya daga yanke hukunci na yanke cewa ban da tabbas cewa annabi ya faɗa a cewa ya kora hukuncin ne da hukunci yana aukuwa bin zanzil galib din da zato wanda yake mafi rinjaye shi a nan wajen shi ma da zanzil galib ne walaula zalika ya ba sa da hukunan kasalul da ba da haka ba to da bai halarta ba a kashe mutumin da ya tabbatar da ya yi da cewa shi kisa waye kashe wani sai ce ni ne to za ce to ai kira kuma ƙarya yake haka za ce ai da zarar mutum ya zira ta karu shi yake da su za a kama shi a kashe shi ne in an tabbatar lafiyar shi nau yana cikin hankalin shi ba kwaya ya sha mu misali za a yanke mai hukunci tabbas cewa wani ya kashe yake da kuma shi za a kashe shi ko bai ce ko ko zai iya ɗaukar magana da ya faɗa kila ya yi haka ne zai ya ceci wancan bayan za a kashe wani sai ce shi ne zai yi wa haka zani amma dai in mutum ya faɗi cewa shi yayi to ga mafi rinjaye da to shi yayi eh. wala rajulun mu'tarifu bi zina kuma da ba dan haka ba da ba a jefe mutumin da yake ikirari da zina ba mutumin da yake shi yayi zina ai kawai za a kama shi a yi jirgin hukunci tunan ba kusan gani ba da maganar da ya faɗa ga mafi rinjaye da sauran da aiki cewa lallai yayi zina a tsaye da hukuncin zina ni imani an yakuna ta bai domin ɗaukar cewa za su kasance dukkan su makarita ne a cikin abin da suka yi rafi amma za a yi aiki da zonnin raja kaga daga cikin inda gane akwai wani nuhul jami nuhu aljami wanda ya mutum ne mai daraja a wani al'umma sosai ana mutunta shi ana daraja shi sosai da sosai ya kana malami ne ɗalibin abu hanifa ya yi karatu a wajen ɗaliban abu hanifa sai aka ga cewa yana da falala yana da hadisai na falalan ƙur'ani sura sura wani sura gaba ɗaya da falalarta aka kuma sauran ɗaliban abu hanifa gaba ɗaya ba su da wannan hadisan a ina wanda ya samu hadisan falalar kowace aya kowace sura yana da falalarta kowace aya yana da falalarta ina ya samu shi sai wani dalibi ya tafi da kai kaza zawai na ka samu falalan sura da falalan aya falalan ko da sura sura sura ka sura sauran daliban abu halifa babu babu da shi sai to wallahi na ga mutane sun shagaltu da fikiyo abu halifa ne da kuma magazi na isa sun bar alqur'ani sai na kirkiro hadisan suke magana kan haka shi dalilin shi yana akar maka lawo shi akar maka lawo yana so ya janyo hankulan mutane zuwa gaban mai kun Alƙur'ani shi ya sanya sai ga wa ɗaliban cewa dalilin da ya sami biyu na so faɗaikar mutane kan bin ƙur'ani ne kuma ya tsaya ne fa ya ɓata ma kanshi lokaci ya haddace wayan abubuwa ya tsara domin kawai ya janyo mutane zuwa ga falalan ƙur'ani malami ne babban malami ne sai da ba nan ya faɗa wa ɗauka malam wani an yarda ƙarya suna girma shi da sai a matsayin mutum kirki mai imani mai kaza da nasu. amma sai ga shi Allah ya masu bakin gero da ƙarya yi kaga shi da kanshi ya faɗi na yi ƙarya ne a nan wajen kugar wannan shi ne daga cikin alƙarari da Allah yi zuwa kuɓe halwar wada daga cikin alamomi da ake gane waza'u da shi abin da ake cirowa daga halin mai ruwaya eh kamar yadda ya auku ga ma'amun bin ahmad daga cikin sarakuna na banu abbas sami abin abin wayera cewa an ambata a gaban shi sabanin malamai na kasancewa hasan basari ya ji daga abin wayera ko bai ci ba hasan basari shi ya ji daga abin wayera ko bai ci ba kawai nan tashe sai ya koro isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ta'ala sabi al-hasan bin abi hurairah hasan ya ji daga abu hurairah a gari ma'amur bin ahmad an ambata a gaban shi sabani shi kuma kawai da ya zo nan take kawai sai kawo wannan hadisi suna ba ta gane هو Ahmad بن آمر السلمي الهروي ويقال ابن عبد الله أو أبو عبد الله أحد الوزائين وكي باوشن مأمور بن بني ba sarki musulmi ba a gani wani bawon Allah sai kirkiro wannan hadisin sabi alhassan bin abi huraira a ya za a yi manzo Allah ya faɗi cewa sami hasan bin abi hurairah annabi lokacin da yake rayu hasan bin abi baya baya rayu hasan bin abi tabi'i ne to ya za a yi annabi ya ce sami Hassan hasan bin abi hurairah ko ba gano wannan ba to me ya kawo magana da annabi ya ce sami Hassan hasan bin abi hurairah kuma shi hasan bin abi tabi'i ne ba zamanin annabi ya wallahi annabi ya san shi annabi bai san shi ba hmm. an gane ya yi. a wannan hadisin ƙarya ne shi wannan bawan Allah ya yi Ma'amun bin Ahmad yana daga cikin wasa'i yana daga cikin wanda malaman hadisi suka rubuta shi daga cikin matsanyata hmm? a bayanan? da misali ne ya kawo shi ma da shafari nan ya nuna yanayin kawai samiyar hasan eh kawai ban samiyar hasan ne kalilin ne an gane maka ƙarya ne ko da na dama an san da ƙarya da kuma da 'yan najeriya ne a ce zamanin da shi zamanin 'yan najeriya ne masu mutuwa ne to da an samu ƙarya da yawa saboda ɗan najeriya baya jin kunyar ƙarya wallahi zai shirya maka magana kamar da gaske wani lokaci ma ya fashe da kuka an gane su larabawa da masu al'adar su ba ka sabu tsalli suka yi karya wasu na cin suke yi karya nan sarakunan musulunci da kake magana kala kala na kusur kin da yake shi kai shi jiki ne shi ba wai damuwa yi da wani na abubuwan da kake magana ba don ai ƙarya ne ya rage na kai da Allah hmm? ba wai sarakunan kamar sahabbai suke ba su ma suna yin wasu bai ba wai akwai abin da ya dame su akwai abin da bai dame su ba نعم المبحث الثالث بالزينة shidda. Hukum nuzulil Qur'ani munajjaman mufarraqan. Hukuncin saukan Qur'ani a rarrabe wato lokaci lokaci munajjaman lokaci lokaci kamar shekara shekara wata wata sati sati shine munajjaman ko fara a rarrabe. Nuzulil Qur'ani karim ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Hikamun kasira. Wato ga saukan Qur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam a rarrabe akwai hikimomi masu yawa. kuma akwai tsirrika masu yawa yana iya yiwa a fitar da sashen su daga cikin ayoyi guda biyu inda Allah ta'ala ke cewa ne ka kara abu alan nasi ala muksin ne wanda muka rarrabe shi domin ka karanta shi ga mutane wato akan jinkiri abin karantawa ne da muka rarrabe shi muka saukar da shi daban-daban lokaci-lokaci domin ka karanta wa mutane a kan jiki a hankali a hankali na tsawon shekara 23 وقوله تعالى دعيت الله يجيوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كافرين سنشي me yasa ba a sauka mai da Qur'ani jumla ɗaya ba eh? me yasa ba a sauka ba annabi da Qur'ani a dunkulan misali ci kafirai irin yadda aka saukar da sauran annabawa كذلك ليثبت به سبحانك sai Allah ya ce wato ya faru haka ne domin Allah ya tabbatar da zuciyarka domin abin da aka karanta da mutum a hankali a hankali ya fi tabbata da ce kawai a lokaci daya an gane ku wa ya mu tafsira mun jera ta shi kayan jeran tawa zalika annahu yustafadu min al-ayati al wato lallai ana fa'idantuwa daga ayar farko to lallai alqur'ani da girma ya sauka ne mudan lokaci lokaci ba ya sauka bane a dungule yakuna jariyan ala sunnati tadarruj fi tashri' domin ya kasance yana gudana akan sunna na tadarruj sunna na a hankali a hankali mataki mataki a wajen mai a wajen tashri' kun gani saboda ya zama yana gudana a hankali a hankali in an musu wannan tarbiyya idan sun kafu akan shi sannan sai a ƙara saukar da wata aya a musu wata tarbiyya in suka bu a saukar da wata a hankali har ya zama to sun tabbata akan tarbiyoyi kala kala وقد لا هذا القرآن الكريم هذا المنهج حقيقة القرآن بجمع يابونا منهج يابونا هيا في تربية الأمة أو وجه تربية الأمة على هذا الوجه أكون وانا فزكا لك نكتفي na'am yau suna kuma akamul jana'iz na'am akamul jana'iz nasiru sunna Lizinta a wajen kabari والمجاورة عنده da mujawara yin itikafi a wajen kabari mutum ya lizinci kabari ya ta itikafi a wajen ya yi kwanaki bai bar wajen ba yana bautan Allah a wajen kuma yana bautan waliyai a wajen wato wannan a ne ابتلاء ثلاث المنتجين من الشيخ الاسلام ابن تيميه. نعم. وتفتادك زيارة مقبل فتادك زيارة التي يؤذمونها والتي جرمها فتاة قريتها أنا الأخرى أبدأ بايا لبايا وإن أنا مبوزا قبر وأنا مكين زيارة قبر أو قبر التي جرمها za a fita da ribas yadda yadda mota ke fita da ribas za ka mutum zai dinga fita da baya da baya da baya da har sai ya fita wa iyaz billah al-madkhal eh madkhal na ibn al-hajj qul fa ati al-walidina wato fadin sashen tufaye wanda suke zuwa zuwa birane da kusur ziyarar kubur domin ke bantuwa na ainihin ziyara na kafa kabarta wato kaburburan wa kaburburan man biya kaburburan wanda suke cikinta na waliyai sun kai ziyara zuwa kaburburan wanda ke cikinta na waliyai da matattu inda iradatin aubati idan wa'annan sufaye suka yi nufin komawa zuwa ga garuruwarsu sun ce alfatiha li jami su kane hazil balada sun ce a karanta fatiha ga dukkan mazauna wannan gari din fulan wa sayyidi fulan sayyidi fulan wa sayyidi fulan shugaba na wani da shugaba na wani wa yusammihim wa yatawajjahu ilayhi sai ya riga ambatar su yana fuskanta zuwa gare su wa yashiru wa yansu wajha kuma yana ishara yana shafa fuskar sa qawluhum da cewar su assalamu alayka ya waliyullah ya waliyullah al-fatiha ziyada cewa da su assalamu alayka abin shi gare ka ya kai waliyin Allah wato a karanta fatiha ziyada fi sharafin da saboda ƙari da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wal ardi asl asfar wal anjab da kuma ƙari da darajar kutubai kutubai guda hudu da kuma da kuma ainihin anjab din nan guda hudu duk wasu mukamai ne na sufaye da autar guda hudu duk mukamai ne wasu mukamai ne na sufaye wal abwab da da kuma masu masu da ainihin qur'ani da kuma gautu gautu duk gausu gaba daya da goma abota silsila duk wannan mukamai ne nasu da kuma ashabu tahrif duk wannan mukaman su ne da wal wal mutazakkin da kuma masu riskan abin da ke faruwa a duniya da sauran waliyan Allah gabashi daya jam'an eh wato gabashi daya kafa kuma jam'an ko jami'a gaba ki ya hayu ya kai yau bai kura ya karanta fatiha ya da hannayensa sai ya juya da da baya zai juya ya a ga a gashi da wuya a ga ana yin shi yana da wuyan amma abin da yake sunna sai ga an yi gashi da sauki a kasa yi wato daga ainihin kabari da kuma giri akan shi kabari a daga sama ya tudu sosai kuma a yi a kan shi shi ma wannan bid'a ne mu duba cikin iktida wa da mustaqim ne eh. eh. Gumaka. Gumaka.

akwai su gausu akwai akwai watadu akwai waye akwai waye duk kudubi da sauransu duk mukamman su alaikum salam sufaye daga cikin wani ne na hmm. wanne gari annabi ba su kira wani yabo wajen kira wuri ne. kamar ya ce mai ya wali wa mai shirka ne mana wani kadir shi ya yi a ba ne? bane zuwa wa ake wa to kuma ya yi wali ai yi wuta shi biri a wannan kadir shi Allah subhanahu wa

daga cikin mai wani mukamin a ba karni wani sai ake kuma guda kai ne lalace ta kai aina namun ba a wanda wani abubuwan a zuwa ba wani da shi ba wani a wai da wani a ne ba kasu sai kashi kakar da ba ka duba duk yadda kowanne akwai kudubi akwai autad akwai abdal su suna nan da mukamai daban-daban kuma kowanne mataki-mataki akwai wasu suna ka'aba ne kawai nan suke zaune ba sa rabuwa da ka'aba duk ga sanadin sun Allah ya zawar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت